jama'a barka da wannan lokaci daga nan ɗakin watsa shirye-shiryen bbc a london ga takaitattun labaran duniyar da kuma wasanni ministocin gwamnatin birtaniya biyu sun yi murabus suna masu cewa sun dawo daga rakiyar prime minister boris johnson hakan ya ƙara jefa shi cikin rudin siyasa shugabannin ethiopia da sudan sun gana da juna da fatan shawo kan rikicin da ya barke tsakanin kasashen biyu a kwanan nan jama'a na gab da fadawa cikin bala'i a sri lanka yayin da matsalar tattalin arziki ke daɗa kamari a cewar majalisar ɗinkin duniya ministoci biyu na gwamnatin birtaniya sun yi murabus wato rishi sunak ministan kuɗi da saji javid ministan lahiya a cewar mr javid lamirinsa bai ba shi ba ya ci gaba da aikin yayin da shi kuma rishi sunak ya ce ba za mu iya ci gaba da aiki a wannan yanayi ba tun farko dai prime minister boris johnson ya ce ya yi kuskure da ya nada chris pincher a cikin gwamnatinsa duk da ya kwanda sanin cewa a 2019 an kuka akan mr pincher din game da halayyarsa ta yin lalata Firaminista ko ka yarda cewa naɗa Chris Pincher a cikin gwamnatinka babban kuskure ne? Yes, I think it was a mistake and Eh um, ina jin cewa kuskure ne kuma ina neman gafara da na yi waiwaye na ga cewa hakan bai dace ba kuma ina neman ahuwa daga dukkan waɗanda lamarin ya shafa. Uh, um, to da alamun ministocin biyu ne sun bayin sun yi murabus din ne sakamakon amanda firaminista ya yi kuma lashe bayan tun farko ya ce ba shi da masaniya game da zarge-zargen da ake yi wa Chris Pincha din. Editan BBC ta huska siyasa ya yi nazari kan rikicin siyasar na baya-baya da ya dabaibaye Firaminista Birtaniyar Boris Johnson. Sauran waɗanda ke kewayen teburin majalisar ministoci a yanzu za su iya ƙayyade har zuwa yaushe ne zai ci gaba da zama firaminista. Biyu sun yi murabus. A daren yau muna jin cewa ba alamun mataimakin firaministan Dominic Raab ko sakatariyar cikin gida Preeti Patel za su kama gabansu. A wasu lokuta a fadar gwamnati ta Westminster ana amfani da kalmar ɗaɗɗar a hakan nan, to amma yau da daddare zaman ɗaɗɗar ɗin ne ake gani. Ke ta wasu wasan kan ko suna son Boris Johnson ya ci gaba da aiki ko kuma su kore shi. To za ku iya samun wasu bayanan akan siyasar Birtaniyar da ma wasu labaran a shahinmu na intanet bbc.com/hausa wanda za ku iya samu a wayoyinku na salula. Firaministan Ethiopia da shugaban mulkin sojan Sudan sun gana yau a wani yunkuri na neman kashe wutar rikicin da ta kunno kai tsakanin kasashen biyu. Mutanen biyu sun ce sun sha alwashin ci gaba da sasantawa don warware sabanin bayan gwabzawar da aka yi a kwanan nan a wani yankin iyaka da suke takaddama a kai. Abi Ahmed da Janar Abdul Fattah Al-Burhan sun je birnin Nairobi na Kenya ne da halartar taron kolin kungiyar yankin ta IGAD. Ka rahoton Ibrahim Mishinyawa. wani taro na musamman domin tattauna matsalolin da ke fuskantar kusurwar Afirka. Shugabannin sun yi magana game da farin da ke shafar mutum kusan miliyan ashirin a yankin. Haka kuma a ajandar taron akwai maganar rikicin da ake a cikin Ethiopia da Sudan da kuma Sudan ta kudu. shugaban mulkin sojin sudan abdulfatah al-burhan shine ya jagoranci taron ya isa wurin taron kwana daya bayan ya yi wata sanarwa mai ban mamaki na cewa sojoji za su ja da baya daga tattaunawar siyasa kuma za su baiwa 'yan siyasa da kuma kungiyoyin juyin juya hali damar kafa wata gwamnatin rukun kwarya game da tashe-tashen hankulan da ke faruwa a yankinmu mun ga ƙoƙarin da ake yi a samar da mafita ta zaman lafiya a matsayin mu na shugabanni ya zama wajibi a gare mu mu yi aiki tare sannan mu yi hakan da mu da kuma tunanin yadda za mu magance dimbin matsalolin da muke fuskanta sannan mu yi amfani da damammakin da suka taso mu kuma tsara hanyar samun zaman lafiya da kuma ci gaban tattalin arziki mai ɗorewa. Wannan shine karan farko tun daga lokacin da annobar corona ta barke da shugabannin yankin ke yin taro domin tattauna muhimman batutuwa da suka shafi yankin. Sun yi imanin cewa an samu ci gaba duk da abubuwa marasa daɗin da ke faruwa da kuma rikicin da ake a Ethiopia da ma a Sudan da kuma Sudan ta kudu. An kuma tattauna rikicin da ke gudana kan iyaka tsakanin Ethiopia da Sudan. Firayim Minista Abiy Ahmed da kuma shugaban Sudan ɗin Burhan sun yi alkawarin za su haɗa kai wajen warware wannan rikici. This has been a major break Wannan wani babban ci gaba ne, saboda a baya faɗa kawai suke yi da junansu akan iyakoki. Sai yanzu ne suka ware wani lokaci domin su tattauna, kuma mun ga sauyi da kuma jajircewar nemo hanyar samun zaman lafiya. Taron ya yi armashi, wannan shi yasa muke son a yi irin wannan taron a yau. Sai dai wani kwamitin haɗin gwiwa a ƙarshen taron ya nuna damuwa game da farin da ya dabebe kusan dukkanin ƙasashen da ke yankin. shugabannin sun miƙa ƙoƙon bararsu na neman taimako daga kasashen duniya domin magance halin da miliyoyin mutane ke ciki mutane sun ji daɗi a ƙarshen taron amma masu suka na gargadin cewar aiwatar da yarjejeniyoyin da aka kulla a yau shine babban kalubalen. to yanzu kuma ga wasu labaran duniyar italiya ta kafa dokar ta ɓaci a yankunan da ke kewayen kogin po a arewacin kasar don taimakawa yankin mai muhimmanci ta fuskar noma tunkarar matsalar kwari mafi muni a cikin shekara saba'in dokar ta ba mahukuntan ikon ƙayyade yawan ruwan da gidaje da kuma masana'antu za su iya samu tsananin zahi da karancin ruwan sama sun kara dagula matsalar karancin ruwa a italiyar yau algeria ke bikin cika shekara 60 da samun 'yancin kai daga faransa shugaban falasinawa mahmud abbas da na tunisia kayi said na daga cikin manyan bakin da suka halarci sabgar gwamnati ta yi wa fursunoni fiye da dubu sha hudu aguwa albarkacin wannan ranar algeria ta samu 'yancin kan ne bayan ta gwabza da faransa tsawon shekara takwas majalisar ɗinkin duniya ta ce sri lanka na gab da hwadawa cikin bala'i da yawa daga cikin mutanen ƙasar miliyan 22 na ta kwamin samun isasshen abinci man fetur kuma na ƙarewa sannan akwai karancin magunguna ainin daɗaɗɗen matsala ce da ta samu asali daga rashin kuɗaɗen waje da gwamnati ke bukata don siyo kayayyaki daga wajen mutane da yawa na ɗora alhakin hakan akan can hanci da rashawa tasirin da korona ta yi kan yawon shakatawa ya kuma ƙara dagula matsalar kanabila muktar uba da ƙarin bayani fuskantar makoma mai rauni iyalai a shirin lanka na rayuwa a lokuta marasa tabbas an haifi jaririya augustia bakwai ne kowace rana ta rayuwarta ta kasance cikin karuwar taɓarɓarewar matsalar tattalin arziki ba mu da halin samun abincin da muke ci lokacin da nake da ciki ko magani ba na iya saye wasu lokutan abinci ɗaya muke ci a rana abubuwa sun tsawwala asibitoci a ko'ina cikin shirin lanka na kamfar magani da kayan aikin kula da majinyata kudaden waje na biyan shigar da muhimman kaya sun yi karanci. You don't A zahiri ba mu san ko sau nawa muka yi kuka ba, saboda ram ya ɓaci matuka kuma ram ya ɓaci kwarai don ganin akwai muhimman magungunan da ba a da su. Saboda haka kuma rayuwar majinyata ta shiga cikin haɗari. Muna buƙatar ƙarin gudunmuwa sosai da sosai. Mun dogara ne kuma ka cukan akan gudunmuwa a halin yanzu. Ba kawai magani ne suke matuƙar bukata ba, har ma da abinci. yayin da wannan matsalar tattalin arzikin ta ci gaba suna juyawa ga karbar agaji wata ɗaya da ya wuce ne kawai aka kafa wannan wurin dafuwar na al'umma a halin yanzu yana ciyar da ɗaruruwan mutane ga mutane da yawa abincin da kaɗai za su ci kenan a rana mun zo nan ne don muna shin yunwa ina ƙoƙarin ciyar da 'ya'yana mijina lebura ne ba ma iya rayuwa da ƙaramin albashinsa Farashin abinci ya tashi da kashi 80 cikin 100 a watan Yuni. 'Ya'yan itace da kayan marmari sun zama na mai gata. Lamarin ya tilasta wa Mariya sayan kaɗan a cefananta na sati-sati. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce fiye da kashi biyu cikin uku na 'yan Sri Lanka sun zaftare abin da suke kashewa a kan abinci tun farkon shekara. Wani irin muni lamarin zai yi? Muna ƙoƙarin kaucewa shiga matsalar da za ta shafi jama'a. ba mu kai ga samun mutuwar yara ba abin da yake da kyau amma muna buƙatar samun taimako cikin gaggawa don kaucewa hakan waɗannan iyalan a colombo na daga cikin waɗanda suka fi jin wannan matsala magajin garin birnin ya ce babban birnin zai iya rasa abinci nan da satumba yana mai gargaɗin cewa ba a ga komai ba tukuna ta fagen wasanni paris saint germain ya tabbata cewa christophe galchini zai maye gurbin mauricio pochettino a matsayin babban manajan club din pochettino mai shekara hamsin ya kwashe watanni 18 a psg din kuma kusan wata ɗaya kenan da ake raɗi raɗin cewa zai bar club din a ƙarƙashin sa ne psg ya kafa bajinta inda ya ɗauki kofi na goma a faransar to za ku samu dukan waɗannan labaran a shahinmu na intanet wato bbc.com/hausa amma yanzu a musa ke sai an ku daga nan london